maza wasu zo ki akan keke mazan kai ki gidan mai unguwa a nemi ne ki a'a kai iyayen muta iyayen yara kai da sakaci suke wallahi tsigaralliya tun da nake a unguwan na taɓa ganin yarinya tsigaralliya irin wannan amma za ki fito zan same ki ba komai zan kama ta ba yan gidan malam zama ba ni kika yawa ka yau ce yau yau sai kin ci za ki kuma za ki kara eh za ki kara shegiya shegiya fitiranniya ai kowai ubanki yau sai na ganki yau sai na ga ubanki na innahum min sulaymanu wa innahum bismillahir rahmanir rahim wa innahum min sulaymanu ibn shiru na fi kasar dan Allah dan annabi na tuba wallahi ban sani na za ka muna tare da kai na za ka Allah ki mun na na dan ki mun afuwa ai yau zaka ban sani ba dan Allah ga ka ai ba zan ba wayo Allah ka sake ma wata rana Allah ya farce ni ki yafe min dan Allah abu dan Allah dan annabi ne ma mari nawa kai mun? wallahi tsautsayi ne mari uku kacal nai mari uku kacal nai dan haka ne to duk daya uku ne ba zan yi ba dan Allah ki haƙuri wallahi kuskure ne ba zan saki to zan baka biyu masu zaki. to ya zan yi ya zan yi naira uku ku ci muna sayarwa biyu naira biyar to wato haka naira biyar kenan a ina da canji kaga jika gida ka ce a baka ruwan sanyi in ji ni ka ce in ji zaharaddin wallahi jin latsu mana lafiya na kake a tsaye haka me ke jira nan ta magana ne ke kamar ba dan adam bane yake magana da ke ya kamata duk wanda yake miki magana dole ki tsaki tsaki magana nake miki wai ke jira nan amma ya kamata ko ina ganin mutum ya zo ya tambayi mutum me yake damu sa ya kamata ya bashi amsa yanzu kika bani zan je ta tunani ne wataƙila man faɗa can mutu ko kuwa to kuma ina miki magana ni ma ba wannan bane na ga rana tana ga miki ga wajen can ba sai mu je mu zauna ba ina ga benci na Ki ka dan huta ba sai ko da ya zo ba sai mu tafi ba ni ma sai iya raka ki mu tafi gidan naku ka ga to ya haka wallahi kuma wallahi kin ga yanzu ki ga amsa na ji daɗi yau ga wajen ki zauna dan maza bismillah gida Ah, a gida ga wata sanin da zuwa bismillah gida ga kira kuma yaushe za a ba ta wata za a abin gwangwani ɗaya ku ta yi sheki. ai ko gwangwani biyu ma gwangwani biyu eh, ai ko gwangwani uku uku kuma sai ki cinye uku ko hudu ma hudu kuma a'a yanzu aiki mutum kamar ke ki cinye gwangwani uku ko biyar biyar kuma ko shida shida ma ke cinyewa ni ko bakwai ba daya biyu uku hudu biyar shida bakwai bakwai ki cinye ko takwas takwas to shi ke kenan ko tara ma yi. a to ake cinye gidan da kika ci tara wallahi ko goma ma sai to shi ke kenan inda ba ka sana ake ga dama kuwa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara ga biyu ga wannan sai ki ci Gode zan gani Wala da abin dariya ke. Kai kai kai kai. ɗauka akwai dariya. da zan kina ji ko wallahi na tsani mutum in aike shi iska yanzu na na aike shi zai na baci yake yanzu a ce yaro aike shi ya je siyo min ya daga ɗibo ruwa a gida har yanzu bai fito ba to wallahi ina ji ya ta gidansa ba da tsoro ne kowa ya sani ba abin da yake razana ne wallahi kuma yanzu wannan yara sai na tattaka shi in ya dawo zan dan shiga cikin gida ina zuwa Allah ina zuwa ka ce min kuma baka tsoro baka komai wallahi ƙarya nake ba wani makarancin banza makarancin ai ƙarya nake na sani wallahi ƙarya nake to yanzu kai mun ma ban zai ba zan yi ba ƙarya ai dai ƙarya kake ba san ba ƙarya kake ba to ki tuka nan da ni wallahi zaki ya ala kunya ban hakuri ne bai kamata a yi tsari ko zo mu je gida da ɗinkin muta da zai da yau zo mu zo mu ce ai abin na ci akwai mamaki zona ana zona ana zona ana daga wace unguwa ce unguwa kwaye daga ɗan da lama muka tashi shine muka koma da wano shine kuma muka zo nan biki shine suka gudu suka bani to bari yanzu in kawo abin ciki ciku in kika ci sai in kai ki dubushin sai a nemi gidan kudin da za a je a kai ki a wace unguwa ne a can da dalama sarauniya sarauniya eh to shi kenan bari a samu ki ni ko akwai abinci ku a nan ku yau a nisa a ku Bari kama ki babu, ga shi ne kici. ki haƙuri ki daina kuka barin zuwan kai ki gidanku can da bashin sai a nemo gidanku ko barin ka miki wacce gashi nan isori ta ga mace ko ko ki manta da komai ki daina kuka salamu alaikum ki daina kuka salamu alaikum amma alaikum salam ya dan gata yana ne a su ne nan to mana so asali ma ya dawo ne to ainihin ji ne ke wasu baki ne yanzu ba kai muna sallama a shuru shi yasa lafiya bismillah mana to kuna kamar a na yana kawai shuru a wata dina ka shirya ne kan makamani zauna da ganin bismillah amma abinci kai ba lemo yo ko hajiya ta daure mai gindi ne yo ai dan gata dala na ina son ina son tambaye zuwa wannan hmm? yarinya ce ji gidan shuru ba ka ji haba za ka ji mana haba ce na abin nan na samu a hanya to kai kana rabu kai har dama an san baka rabu da harkar yan mata ba magana yan mata muke ka ji mana ba wannan zancen nake so ba wata yarinya ce kankanuwa kuma kana ji ko hajiya <laughs> ya sallah kai ka ji wata ina zuwa a ah, an kana ji dadin nan kawayen hajiya akwai wata tayin sako tace lalle lalle mu je mu kai ka gurin ni wannan zancan ba ni wannan zancan ba shi nake bayin sai mu ji abin da kana ji ko eh. wato yarinya ce na taso da tun daga na to daga school eh. sai na game da wadanda da wata yarinya eh. a zo tana ta buka ina zuwa mhm. kawai na taho da ita ina zuwa da ita na zo nan gurin ta ce wai ta bata ko a kuma sarauna take dan dalama na zo na kawo mata abinci ko ina duba sai gaba ga ba yarinya yarinya wallahi kuwa haba dan gata baka da bakin haba dan gata dan Allah dan annabi ka rika magana ta hankali mana to yanzu inda mutanen kauye ne suka yi irin wannan zance sai a ce mutanen kauye ne gidadawa amma kai da kanka yarinya ta bata a cikin wannan daki a nan daki idan eh, ƙarya ci, kafin ne kana da zai wallahi wallahi da anan na ba ka ga abin ka da dawowa ta kenan daga makaranta ka da daban da na tsoro halin su mm, wallahi ko sun tawo da su amma saboda ka mata abinci ga ruwan sha ta sha kawai sai na ina sallaman nan fata ku fitan nan ka fada wannan na mai ranar kima kasa na rasa wallahi kuwa dan gata maganar ta kafa abu addu'a ce dan Allah da tsaya tsaya tsaya ban tare numfashin ka ba in mm. girma Allah ka kai gaba da maganar nan gaba ta iya nan gurin don wallahi tallahi in ka ba da wani labarin ka ba za a ɗauke ka mara hankali to ni abin wallahi mamaki yake bani wallahi in yasa kama shiga wallahi sallama ku kawai tashi na ke na ina daza na ga ba yaran ya sai wannan kwanakin abinci wai dan Allah kana ko kima abinci ma ta yi ba wallahi tabbas ka abincin na ke nan na safa da na ta haka na makara sai ya saka shi a farinji shi na dauko na ka mata wallahi ko gida ban shiga ba wai zaka na dafa a cikin hankalinka kake nan magana na san fa kana shaye-shaye ko da yake dai haji ka ce haji ka dena amma dai ba sani ba to shaye-shaye na shekara nawa da suka mutu daga wannan daki a gaskiya gaskiya ɗan gata wallahi wannan magana taka ba ba saurare ba ce ko a cikin magana jari wallahi ba ta bace mutun ya bata ba sai ya a gurin ka Brian zo mu tafi da Allah mu ka ga fitan mu sai wani to ya ah, ka ga na tsinka ma labule ka gyara sai an jima zo mu tafi shi ke dan Allah ba shi ke manzon Allah eh wa kabar ya a ɗakin na ce maka wa ka bari a zo gani ka kuma me za mu gani wai ke duk Allah duk annabi lafiya ka kalau kuwa dan gatin nan wallahi ina jin abin da ya dame ka wallahi tallahi ba kare nake ba wallahi ina ka tsinka min labule kana fita wai ta labulen da zan yi kawai ina jos na garin a tsaye mu da banda kwali shinkafa da wannan wai menene a ɗakin naka haba dan Allah dan annabi kwara dai aje a ga hajjiya yadda dan ya kamata wallahi a sanar da hajjiya ta san abin da wani matakin da wani mataki akan ga wallahi mun bata ka ce mana akwai Kana nan a tsaye wallahi Kana nan nan a tsaye ga nan gurin din nan da yana magana wallahi da ya faɗa nan gurin mutum a nan take a tsaye <laughs> dan girma Allah ka da wannan kuma da ne maha wannan ne yawa mu kai kana neman ka rena mana hankali kamar da mu mahaukata mutum a nan gurin kai lafiya ka alau kuwa wallahi ina jin akwai abin da yake damun ka to yarinya a nan nan fa sai wace yarinya a tsaye tsaya tsaya tsaya dan gata yau tsaya inda gaske ki yau rana yau lahadi nake ji eh to gaskiya lahadi ne to amma kai tunani fa da kanka saboda Allah da Annabi ka taba ganin mutum ya zo ya bata kai wallahi ba inda aka taba yin mutum ya shigo daki ya bata wannan ba zai yi san babu wani mutum da zai zo ya bata to haka ne to amma abun wallahi a nan nan wallahi a nan nan to ko dai ga moye ne kaga dan Allah dan Annabi mu dai ka rabu da mu ka kara kira mutum da ka san mana abin da ka cirbe ne mu je da Allah a ah, wallahi tallahi ba ta lafiya za mu sa je a maka rubutu ma da hali aje je wallahi tallahi maka a maka girka ne gara a maka girka to wannan yarinyar ya take ne kada a ce amma abin akwai ma. Waya Allah! ga ta can wallahi Allah ga wannan wallahi ga tanan wannan ajin yarinya wallahi abin da nake dan gata wallahi ba amma ba komai wallahi wallahi jini wallahi wannan kansa ya wallahi ni ma wallahi ke mana wannan rashin hankali ka ce mu ga wani abu mu ga wani abu kuma kada ne mu ci a kai ba wuta aljana an haka da Allah kai wallahi akwai mun zamo da Allah da annabi wallahi ba ga moban lantana a cikin kullun aljana kullun ka ce wani mai aljana aljana kawai kai dai ka da lafiya akwai abin da yake damu wallahi dole ma mu je ga ji a san abin da za ta yi wallahi ko eh, magana ko kusa magana ke ni haka Dole ma mai aljana wallahi Allah ita ce wallahi Allah ita ce wallahi Allah ita ce karama Allah ita ce wallahi ba shi lafiya wannan wallahi ba kila mama ke wasu take eh ita su buga ba wa ta zama katuwa ta zama irin wannan wacce na gani din Allah duk kariya to ni haka na gani wala kaca kaca tsabillahi liz ka ga maka sumbuka banza sumbuka rufi kai kake tsoron ta wallahi tallahi ni na taba wani tunanin wani abu wannan ma kawai rashin shiri ne wallahi da na shirya fa amma shi ne ba bayan ne muku afati dawo daga dawo dawo inda kake a zaune dusun bana urabul malaikati ya kuri babu eh au shi ne bayan ne muku afwa shi ne ma kuka zo kuna wata ƴan gulma gulma ta na rantsi da girman Allah wallahi wallahi ba da ke muke ba dan can duniya muke yi ku kuma na asiri dan qur'ani wallahi ba da ke muke ba wai magana ki anan gurin ce uffan ba wallahi ma kun sani na kai kuma ga kai ne dan gata to yi mai shaga'ar orin ya hakuri dan Allah ki hakuri wallahi tallahi ne ban ce mutuwa ba na ɗauko ka tun daga nesa na kake cikin gida na kawo miki abinci ban ta mutu, komai wallahi tallahi ku yi haƙuri dan Allah yi mini kuka an gani kuka kukan me zan oh, ba za ka yi ba sai ka tsaya kai min wani oh! kai kuma yi min dariya an gani dan Allah ya. Oh, ba za ka yi ba sai ka tsaya kan Ya isa. a ko? To yau ba a gurin. Na wallahi. Yi Wallahi oh, ba za ka ba. <laughs> sha. <laughs> sha. shiru duk ku haɗa baki kowa abin da na gaya masa yi. Oh! <laughs> ya na kina wani fito da ke eh? ajiya magana muke magana muke ajiya duka dare a ina ganin sai ne da ajiya eh? kana mai shi don mata Allah dai na ga alamar kiban kwaci a garin nan. Kamar ka sani ba kwaci. daga ina? Daga Lagos dai. Lagos. yanzu a ina za ki je wallahi gwammaja za a yi gwammaja haba gwammaja gwammaja yanzu nan tsohon daren nan ai kamata yayi a ce kafin ki je gwammajan nan zo mu je mu dan rage miki hanya kin ga ma sai ki gama hannun wannan kenan ga ma sai ki gama hannun ga ma shi sai mu ce mun san gwammaja sai mu kai to wannan abu ba sai ki shiga tsakiya ba dona kuwa to ai sai ki shiga tsakiya kawai idan na shiga na hau tsakiya ba ko ba ba wani abu wallahi ba wani abu ba wani abu ai kun san nan Kano ne ba irin harkar Lagos a ai ba nào à? ấy là màu ấy mua mày thấy không ai thế là mua mày mà cho mua mày đâu mà cái gì ờ. mà tiền chào rồi chào rồi chào rồi chào mình có màu gì mình đấu đấu wutar ne yake wutar nan ce take wuta nake jin ne duk dai wannan matsalar fatan ba za ki ba za ki ai ba ko sai mu sai mu samu sai mu dan gyara kafin nan sai mu sa a ko eh, Mahmud eh da Allah ina zuwa ina zan Allah yanzu da Allah ba na san ba zan iya ba na Allah Allah ki sauri ka dawo ai ba wani amfani ba ashe mu kullum ne ke cikin ciki wannan ai wallahi duk na zata ma ko wani matsala muke samu ashe ma mu kullum ne ke abun nan mu kulli wurin mu kullum ne ashe mu kullum ne zuwa ko amma shi illarsa ni na rasa menene damun damunsa rannan ma lokacin da muka je wata unguwa wai dole wai sai ya je wani ya wani wayo wayo gashi mun ci da hanyar zuwa wai sai ka ce fitsarin abin nan wallahi saboda yi muke da kai ki gwamnata ai kamata yi ki biyo mu da akwai gidan mu nan garan kin ga idan muka je garan ka kika zauna kika huta kika sha iska kika yi wanka kika abin da kike so zaki saboda gidan mu ne kurum ba wani wanda zai so ya gane ni da kai ki gwamnata ai kika gwanda kai ki nan ko to ai shi ke yawa yawa ba ki gaje farin ciki ba to sai mu je ki gani shi ke na hankali ci ciki lafiya baka lafiya ko ba ka ba yawa shi sa nake son ki da yawan fahimta wallahi wallahi na ji daɗi wallahi saboda haka shi wannan hukuku ɗan ne ke ne kuma masifa duk inda aka je kullum abin da kake fama ke Buran gani wai me yake ne ba na son irin wannan wallahi ya fiye bata mana lokaci Buran da duba shi kake samu damuwa kin ji ko eh Buran duba ki dalla wannan kai mun zama da mun ga mun samu kanta ga yarinya nan sai jiran mu take yi kai wace zamu tafi zamu tafi zamu tafi kwana da Allah kai ka kwana da me kwana da aljana da kwana da aljana aljana ba ba mutum bace ba na sallah wani billahi da cikin da gashi labarin kan zan kurege ba na so kai wallahi tallahi ba mutum bace aljana ni da na shafo hannun ta haka saboda Allah wallahi duk gashi ne a cikin billahi da jiye malaka kai kanka wannan ne ka mun dauko kan mu kaya wannan wani sulaiman wannan wani bismillah ya shafi ya shafi ya shafi ya shafi ya Allah ka shafi wannan abu eh wannan wani sulaiman wannan wani bismillah wannan ne eh, ne za Leka eh. eh, kai ma ka leka mana, mm-hmm. kai ma ka leka, ka leka, ya sun leka, kai ka leka. ba ta nan ba ta nan mm, ba ta nan ta tafi ko tana nan alaƙar ko ne na gurguna yanzu daga aljanna ba ina take ne ina take aljanna ban ina take ana ko ganta zancen banza zan ciwo mai kurin gobe yarinya lafiyar ya kun manta kuma da na suke ne ba ina ki aljana a kano ina ki aljana ko yarinya kurin sun shigo mana birni kun ba su Allah ga sauki je daga zina ne mota ina to banza ai ba sai ka je ne ba na ba gani na

duk inda za ta shigo dai a gidan nan kaf na riga na zuba tuka a ciki na ga kuma inda za ta ai gara duk na barbaɗa dai alhamdulillah wannan na riga duk na gama da ita na ga inda za a yi duk tsiyar sun buka dai ta gama wannan gidan dai ya fi ƙarfinta amma komai a ce maka malam guri mace a bata abin nan ki duba bari in ga in gani ba inda za a yi a ce wannan zan dan gyara kayayyakin tun da dai Allah ya taimaka ni gama dai da tsakar gidan ina kiyaye salamu alaikum amin wa alaikum assalamu da Allah ya min ruwa zan sha wato to yan nan ruwa eh. to ruwa dai yan nan gafi ya na ji ruwan ba sanyi ban gane ki ce ruwa babu sanyi ba au sai ki ga fitsararriyar yarinya kamar ki kamar ki na haifi tifa guda amma in baki ruwan ki zo ki sallama girma girma ki ce in baki ruwa in dauki ruwa in baki sannan ki watsar mu wata irin yarinya ce ke biyar yarinya ce wannan duk inda wannan ta fito ba ai kirkin yarinya ba ce ki ba dan rashin kunya da rashin mutunci irin naku na 'ya'yan zamani ke kika zo kika roƙa ni ba kiran ki ne ba kika ce a san ni ba to da ba sanyi ni na kawo ki wannan ruwan da shi tun jiya na zuba shi a tukunya tsabuwa kar na zuba ruwan wanda ifi ki ma ɗan nan ya zo ya sha wannan ruwan ya yaba mu bare ke ne da ke a ba a ƙasa sai rashin kunya fitinan ne yarinya da ki to ba sanyi ne ke fita ki ban guri idan ba za ki sha ba fita san inda dare nake je ki san ki niya je kuma na da je ki san ki dawo da ita da ke aka hada gidan aka tiya kan da fitinan ne yarinya ne haihuwar su ah. ke kin ga ibilishiyar yarinya da Allah ya hada ni da ita wannan irin ta kasa ko magana ta tsiyar nan ta kaɗe ni ai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shigo shigo ba na san miki zan dawo ba Allah ba ki hakuri hakuri Allah ba ki hakuri Allah ba ki hakuri to ba nake to ba nake yi ni ko kwadar usaya ne sai miki Allah ba ki haƙuri da ke kin ji ki bin sutura ba ki zuba toka ba ni na fi karfin toka sai wuta na yadda kin fi karfin toka kin fi karfin toka ki yafe ni ki yafe ni na yadda na yadda kin ji kin ji na fi karfin toka sai wuta na yadda ai na ce kin na yadda ya zan yi na yadda tunda yanzu gashi ga inda ma kike a mazaunin ɗaki na ni da na baki a kofar gida kin fita ya haƙuri Allah baki haƙuri ta kin haƙura na gode na gode godiya nake yi na gode ne miki afuwa amma fita waje to na fita ai nan zan yi waje na ce ki fita ai to ya haƙuri hajiya ya kiga kiga ga wasan nan ba ba magana zauna mana a zauna kan gado mana ya zaki ki nan yara wallahi din na a dole ne ya ya yi kyau kuma iska mana gaskiya ya kamata ba gaskiya ya kira gari ai kawai ni tira da isa ko Ibrahim sai Ibrahim ne suka bata mun rai wai sai ta suke mun aika kitan in koma gida zai ce a ya za a yi mun so kuma saboda ke na so kuma sanan ki koma ni ne ba zan iya jure wannan bakin cikin wani dan kashi na dan zagawa na na dan wuce cikin sa'i ka ina kallon jiya ji gaskiya kin burge ni ka ce mu dan taka somebody, like, it's like when you say, training, get when I'm with you, let me the winter for a whole amount of time. You are king, say, like, ko aljanan nan ce ma da ake faɗa ne ban sani ba to Allah ya taimake ni marin nan da ake cewa tana yi wa samari ko dundu idan Allah ya taimake ni ba ta mun ba karya kake mari da dundun nan suna jiran ka dawa ta yi suna a gabana abu da mari kake so ko dundu an can aljani yi wa mutum dundu mutuwa ake yi mara ne wallahi tallahi garin ba a ci a kuma a to me za a ci Allah dai ya rufa mana kaga tun da na fita yau tun safe wallahi ka ne ta yawo da doyan nan a kaina haka nan na zo na aje ta tana daga can ma gobe ka kai gwanda kai da jarin ka kake amfani da nake da kofa yau har na gama zagaye kaso kurmi billahi da da kokobo ban dauka ba Allah dai ya rufa mana asiri to ka san gidan wata unguwa akwai wata unguwa inda muke zuwa sai da na taba gwada ma ita ran nan saboda na ga kyan kawo ai kaman bugu nake ji wallahi bugu ne ma ki ka duba mana wai wani ne wai wa yake bugu ne kai wallahi da ba kowa ba kowa ba kowa kana ji ina ci gaba da baka labari na sai eh, ina jin ka wannan unguwar masu gidajen nan eh. tincima tincima ina jin ka wallahi kamar aljanna da ake faɗa haka haka ake mana kwatance aljanna wai wane ne ne yake mana na gaya ma ba kowa ba kowa wallahi ba kowa ba kowa ake bugun kofa je ka kai sai ka je ka duba ka gani ba na gaya ma ba tun da kai dawo buɗa wane ne ne yake mana bugu bari ma ni dai in sa sakata kan kai ma ka tsorata na wannan mutum ba ji kuma na wannan matar da ake faɗa ah. sun buƙa ma au kai ka yadda da zancen ne ina fa na yadda da ita wannan zance al'amarin banza ne a wannan zance al'amarin wannan sun buga. ƙarya ne kai ba ma sai ka yadda da maganar ba ai ni san ban yadda da ita to ai ni ma ban yadda ba ai ko ka yadda ko baka yadda ba gani na zo ye na ce ba in baka ji ba ko ka yadda ko baka yadda gani na zo Wai! Wai! Wai! Wai!

ni ce sumbuka da ka ji labari na ka ce ƙarya ne to yanzu sai ka nuna min aljanin gaske dan Allah dan Allah ya gode dan Allah dan Allah yi min shiru munafikin banza munafikin wafi daina kallo na daina kallo na kama kunnun kama kunnanka dan Allah ya gode dan Allah dan Allah ki abu dan Allah ki abu ki mun afuwa dan Allah ki abu dan Allah ki abu dan Allah haka ake dan Allah ki abu dan Allah dan Allah ki abu dan Allah idan ka saki dan Allah ki abu ban yawa ban yawa dan Allah ki abu ban yawa dan Allah ki abu ki haƙuri ban Hila. Hila. mm Hum. illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iska wallahi ba ni dan Allah wallahi wallahi ba ni bane dan Allah dan annabi ke mun hakuri dan Allah ni da su mu tsara ko ka dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi dan Allah dan Allah dan annabi ke mun wallahi ba ni wallahi ba ni bane ma wallahi Allah dan Allah dan Allah dan annabi ke hakuri dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah a ya hakuri to wallahi Allah wallahi ni wallahi su fitan baki ce wallahi su fitan baki ce dan annabi ke mun hakuri ya hakuri ya hakuri dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi ke mun hakuri dan Allah dan annabi dan ina kuma daman duk gaba ɗaya ilahiran ma wannan irin sabuwar shekantaka ce ke da fitan wanda ita to ka zo kana faɗa da gumi jage-jage ba sai ka zauna ka huta dole ne ni abin da ake gaya min nake cewa ba hadin ki bane gashi kin tashi kin yi wata shiga ke ba bar bela ke ba ta karu ba ke ba na rubawa ba a wa a wa ma wace ke ke da za a samun kasa ɗin ke wannan kasa sabon yayi ne ta kuma shi za a gama amma aiki kuwa kuma yanzu malamin ban maka kwalliya ka gani ba wa zan yi waye gani ina hannun maka na zuma sada wallahi a cikin wuta ma bangaren ki daban kina matar aure ki ringa rawa a ɗakin miji to malam ka yafe mini na sa maka wannan kiɗa daɗin sa zaka kiɗa ba shi da wani daɗi ta kuma shi ni dai ta kuma shi kin addabe ni wata tallahi haram haram

san kake damun wa oh. Allah ya tsine wa sun baga albarka Allah ya Allah ya kwashe ma a cikin kabarinta wai wa Allah na Homs ya aka yi ne kwana biyu lafiya nan wallahi ai wuya gani wallahi wallahi kai ne ka bata mu rai wallahi menene na bata mu rai da zo neman ka a gida mu je wurin maman dire an ka stout masu kyau sani ba tun daga kuruciyan mu na gane ba ta da amfani saboda ni ba dan Allah na bari ba saboda wata aljana sun buka wace gayin garin nan ta taba su wace aljana aini na sun mesa bata taba na ba saboda kullum a cikin kunun dodona ne to ina ganin cewa ina ganin cewa kai wannan Allah ne dai ba za ku haɗu ba ah, amma ina ganin cewa in dai kun haɗu sai kai ah, na dama saboda tabuwa ya garin ba sun buka ba ba sun buka ba sun buko ai ina ai duk gayin garin nan tabuwa ya su wallahi aini ai aini kuma ka san abin da ba zai faru a kaina ba da Allah ai kawai kai ka share wannan zancen kawai ka zo da Allah mu je wurin mama ya kike wannan ne wannan ai akwai na giya ma ni fa ba dan Allah na bari ba saboda kawai da wannan aljana Allah ka manta da wannan aljana ni na san ba gaskiya bace ba ka zo dai kawai dai mama shawarar da zan baka tun yanzu ka kura tun yanzu ka kura ah, idan ba haka ba kuka haɗu zaka gane kuranka ai ni gaskiya gani nake rayuwa ta in ba wannan ai ne ce kawai a ah, ni wallahi ni dai ba inda zan je ni na tuba na je na a so dai mu je da Allah mama dai ba na je na kawai ah. stout din nan da aka je mana ya tafi ne muke na Ah. kakkaya da ni mana kakkaya da ni mana a ah, ah. wannan dai shirme ne da Allah zuwa ai baka san wani abba wani eh. beban na ai ta dawo baby beban na ta dawo na ma kama mata ma daki tana nan tana shirye-shirye da waye na giya ma ni fa ba ruwa na da giya ba ruwa na da baby duk wata wul'a ta bariki ni na dena kar ka da ni na dena kar ka da ni amma ka sani ni fa ba ba da kai ne ba na giya ma kai koyi ba dan Allah na bari ba kawai saboda wannan algana sun bukan me ni a wannan ai shirme ne ma kawai ni wannan shirme ne ma ni ma ka ma bata min rai ma ka ga na ma ni tambaya ta wata wani irin tsami ne ma da menene ne sun baka eh, me ni yanzu Allah ya raba kai sun buka bari in je in sha mata ma yanzu in sha mata karet ɗaya wanda za ta ganna ma ta ganna ma ta ganna ma in san ma ciya ma ni sai na mata ma bari dai ta wannan kai dai Allah ya raba ka da sun baka zai haɗa ni da sumbuka Ga sai na zuba mata wannan giyan na buɗe mata baki ta karfin yaji ta sha ta sha buɗe uba ya kaga aljinin ya sha giya ya yi tatil tambele na aizin can banza zancen wafi ta san ba ta zuwa wurin mu mashaya ta san ba za ta zo wurin mu ba mu mashaya wannan aizin can banza ne wancan gayan tsari ani ma tsani wannan shirme ne shirme ne aikin banza aikin wofi bari na ƙara wace ce sumbuka wace ce sumbuka ni ce uwar mashaya ni ce uwar mashaya maganin 'yan iska ko baka ji bane ni ce uwar mashaya maganin 'yan iska irin ku ƙarya kike ke ce kika zama sumbuka ke ce kwalba na ɗauka ma wacce take magana shi ke ce kike magana to bara na rufe ki don ubanki in ga ko za ki magana giya ba sumbuka ba sa gwaigwai jakar uba a ah, kalmar na ne kika ɗauke baran dau ɗayan nan ce ce wannan za ka san kowa ce ce wannan wani Allah na wace ce wani ni ce wacce kake zagi gashi na zo har gida ka tura giya in sha ban faɗa ba ban faɗa ba ban faɗa ba ban faɗa ba ƙarya kake ƙaramin shege wanda giyar sai ta shanye ta kuma kwalban sai ta cinye ta dan Allah dan annabi ki mun hakuri dan darajar kofa ta goge sai na aiki mu hakuri ai baka san annan ba da kan san annan ba za ka fita kana shaye shaye ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri ya kai ni na tuba na tuba na tuba na tuba Allah ne yake yafewa mutane ni sun buka sai dai nayi maganin yan iska irin ku Allah dan annabi ki hakuri ki hakuri dan Allah dan annabi ki hakuri ki lalle abin naka da gaske kake ni zaka ba giya in sha Kawo taso ba ni kwalban giyar ka tuka na Allah yau za ka san sumbukar sosai juya mun baya dan Allah dan annabi dan ka juya mun baya na ce dan Allah dan annabi za ka juya mun baya ba ka juya mun baya ka sosai tsuguna sosai za ka yi ka tsuguna sosai kira hannunka na ku ya ka ja park din kuwa har da park din so kadan taba kaiwa ne shawara ne na mataki din da na baka ne saboda Allah malaka tambayi wancan shi ka ba ni na mataki din nan ne to ka ajiye shi tukunna yanzu nake so mu karasa domin yau bankin nan za mu shiga ma amma bata kaya kaya inda muke so ba ka taka ba kai wanda magana ba ne karka damu Allah karka damu kawai so nake kawai ga wanda Allah ko ya ya so nake ga koda wani mai abin sayarwa haka ko mai abin sayarwa haka mu samu mu fara cika cikin mu tukunna a gane in muka samu muka ci abinci ai komai ma za a yi tukunna amma ba komai muna nan dai muna jiran tsammanin yadda za a yi tukunna ka wani bici ka yan mata ke same ta mana kina ji ma ana ana ana miki ma maka magana ma ba kya ji ne ya ke ina ina na ka ke ki ne unguwa eh. to ina kuma kudin yake ba ke da kudi ba rashin kunya zare zare kuma ki mana ne in ko ba kya ji ne ki fito da kudi aka ce mana ba ke da kudi ba au ba ke ki ba ma Allah ne min min ne wannan fuskar ki ka ji mu da yarinya wai me kake jira da ita dai you bring her here Who kai ya ne? Ke daga ina kike? na ku. Ina kuɗin aiken da aka aike ki da su? Ba aiken da kuɗi ba. aike da kuɗi ba a jikin ki. <laughs> oh daidai. Wannan ɗauka. Ke kin gane ni kuwa ko biki ji labari na bane eh. ah, wannan yarinya ne wannan yarinyar wasa eh. sai mun ci kidanye a gurin nan ke na kidanye sai mun ci wasa gurin ke mun wannan da mun kin gane wanda kika da kakuwa eh daga kan ban fahimta wannan ba ni nan to yanzu zan miki ke yarinya ina miki magana wannan hannun ne ya dake ni ba sani ba lalle wannan ne mara kunya ce wani makalifa ta <laughs> eh lalle yau ake yin ta wani makalifa ta na gaya ma barawo da mai kaya wani makalifa ta da sassafa wa kamar eh, yanzu zan canza miki kama yan mata yaya yeah, yeah. ina ne she ba aljanna da ake faɗa sun buga ƙarya ne kai ba wani aljani ita ce ita ce nan wurin kutuba na ce tabba ya na kutuba wurin na ga wani wannan ba aljana ba wallahi da ma ce wannan buga a buga ce wannan a nemo mun ita yanzu yanzu ba all means ƙarya ne a duba ƙarya you check every side kai yanzu nan fa eh naga an kai sara amma kuma eh wallahi ta zama kuma duba tana nan a wurin ni na ji nan ku ya kai wallahi eh. waye hannunka kai wannan ringe ko laya ce idan laya ma ta ina da laya zana da sai na ganta dole ne ma a nemi wannan yarinyar kai dole wannan abu mamaki ya yi maka ba kai ni ba da yaushe ya haƙuri oga wallahi ba ni ba ne wannan renin waye zai mare waye zai mare akwai wani bayan kai ne a bayana ko dai wannan rashin kunya za ka yi mun a'a yalla bai sai ina da ka ce ka cire mana na cire amma na duba sosai na duba na duba sai ka ce abin da wayo Allah na wayo wayo na haka me haka wallahi tallahi na gama da fara ragon ba ya zan ga ma kai kike da ka faɗi kuma kana kana da mutane da hayaniya wallahi tallahi jira wallahi jira ci na ga maka sun ce wallahi ƙarya ne babu wata sun buka kai ni ba sumbuka ba ko ita ce shedan a nemo min ita kawai duk inda take sai an nemo ta kun gane ai duk inda take yanzu yanzu nake so a nemo min ita ba makawa kawai ya zama lallai inda take a nemo ta ko a ina ne ga ni ma ba sai kun nemo ni Amu alaikum assalam. San da zuwa. Ina wuni? Ina wuni? Lafiya Allah Amma kin gora na lafiya lau. Hankali na ne ya tashi. Mai gida ko yana nan? A'a, mai gida bai nan. Lafiya? San ne shi nake yi. Daga ina? Biki sani ko wace ce ba? A'a ni ban san ki ba. Ni ce ba rasa. bazawararsa eh. ai wannan ma rainan hankali ne abun ma ya wuce titi she ma kin zo cikin gida kina neman ma mai gida na ki nuna min zahirin cewa ma aure ki zai ki zo nan cikin gidan gaskiya a wannan rainan hankali ne gaskiya ki je can in kun haɗu ya ku abin da za ku yi yau kwanansa biyu ban gan shi ba to in ma shekararsa guda ma ki gan shi ba ni ba abin da ya shafe ni gaskiya ababewa Allah a duniya da gaskiya ba ta kamata ki min haka ba Sai wancan ɗakin ma ya dace ma. Wanda ɗaki? A ah, lallai sannu. Har ma kin zaɓi ma ɗakin da zaki zauna. Ƙwarai ko. Mhm. Eh. <laughs> Alobiya alo danja. Billahi la zira ilaha illa ko ki fita daga cikin gidan nan ko kuma ƙasa ƙasa da ke. Wallahi ba zan fita ba. Ba za ki fita ba. kin ga gurin zama to ku za ki fita ba ta ba ta arziki ba ma za ki fita jikin ki zai gaya miki to ai shi kenan ki fita tun muna da juna da ki wallahi ba zan fita ba za ki fita ba kin ga gurin zama wallahi na wallahi fita za wallahi ba zan fita ki zo ba ki fita wallahi ba zan fita jewa Allah a'a ni ki zo ki fita wallahi ba za ki fita ba wallahi fita za ki wallahi fita za ki a annabi Habawa. Kishiya har gida? Yi. Bewa Allah. Wallahi da baki fa nake wallahi zan mamare ki fa. Wallahi ba zan fita. Shi ma mai gidan ko ba gagara ta fere ba. Wallahi ba zan fita ba. Ko ke yar gidan da ke. Zo ki fita na ce. Wallahi ba zan fita ba. Ba za ki fita ba? Eh. Wai Allah. Salamu alaikum. Hawa? Na'am mai gida Hawa ke kullum kina cikin ɗaki sai ka ce wacce ake abin nan irin ya fito man ki ringa fitowa tsakar gida kina zama saboda kada tumakai su ringa shigowa suna mana banna amma sai ki shiga cikin ɗaki kawai ki zama cikin wannan yawa sanni Ko da yake ba zama zan ba dama wani magani na je wajen wancan malamin na gobe da nisa. Magani? Na an so eh ya ce a jika shi idan ya jiku ku samu idan ka shan shi. kin gan shi ko yawa eh. magani ne na sambuka eh, kin gan shi ko ai maganin eh, sambuka yawa saboda haka ki aje min shi ki zuba a cikin kofi ki raba biyu ki raba biyu ki jika min shi a kofi in an jima da nazo sai in sha magani ne maganin sambuka wannan jaraba da sadara in ba da haka din ba sai mutum ya rasa inda ya sa kanshi eh kwarai kuwa ina kitchen zaki ko ina ina fa kitchen haba ne gida wannan sakarci ne na <laughs> kina da hankali kuwa wa kina da hankali kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hawa amma ba ki da hankali ba kai dala

sai in gwada matashi fa za ka yi min kukan sa ba rikakke ba sai in gwada ba wani abu ka iya kukan zakara duk sai in yi miki ba wani abu ba doki eh, duk sai in yi ba wani abu ba shikenan idan baka yi min ba zan nana maka bindin doki a bayan ka a dan Allah kar ai wannan bari in kusanta miki kukan jaki zan fara eh. Dala dan nabi yayi yayi ko dala dan nabi yayi to sai me kuma shauran kukan zakara

Annuwal haram da yake tafiya da na gajiya da aiki alhamdulillah ya kuma kacaniya dama wannan yaron nawa shi ne ba labarinka ka da wani abu da dame mu yake cewa akwai wani malami shahararre wanda yake duk garin ba kamar sa kuma abinsa kamar yankan wuka ke ha ha ha shi ne ce mu ruwan to abin da yake tafi da mu dai shine na san komai ba magana yarinya na aljanan nan ba sun buka Kuma ita Ya kuma zai ita ce Saboda haka ita wannan yarinya sambuka wannan aljana uban Ubanta sarkin aljanu korau. Mm. Aminina ne sosai. Lokacin da zai auri uwarta eh. na na siyabo. da ni ya shawara Dukkan ya komai na kaga nan din nan inda gani a nan ta ta wasannin ta ana yarinya nan din nan dafan ta ina na yanzu saboda haka yanzu to yanzu malam mun zo ne game da a taimaka mana ya mana maganin ta don ni banan nan kan na so na tattara iyali na gaba da iyaye na zan bar kasan nan gaba in ku tafi aikin maka inda tafi bayan da Najeriya ba don wannan masifa ce ko tafiya nake ta sai ta kan daga kin tsoma sun ce ta zan fita guje to na ji masifa ina ji za a yi maganin ta da kyau amma fa akwai waɗansu mahaɗai wanda mahaɗan a gaskiya sai kun kawo su wannan abu zai yi ai ba kuma ne a na mana maganin ta ba da mu wannan magani ji mahadanta guda hudu ne mahadin maganin guda hudu ne na farko za ku kawo farin kare na'am wannan mai ne na biyu za ku kawo koren jaki na uku za ku kawo hantar kiyashi

mu mutum ma yin wani abun ne da wannan guda uku ne da kamar da lallai wato abun bai dame ku ba bai dame ku ba abun ya dame mu ai ya dame mu a dai ga mana ne da na ba na je komai dan kun ga bata fara ki ba sifata ana bata ma na san damun ku kawai take tana ba ku tsoro ko raga bata ma da idanuwan ta da na gani yanda ka san garwar shi ya kana gansu to idan ta ƙara kwana biyu nan gaba lokacin fuka-fukanta sun yi kwari sun karu to ba abin da za ta yi kisa za ta shiga. Kole ya laita ne kadam tula ya cikin cewa shi yanzu ma rahama muke nan ga musifa ma ta haura ka kira. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ina ga za ta yi kisa al'amari ya ɓace. Al'amari ya ɓace. Hmm. kayana da na hada sai an tafi kauye a kuma ita ba a ba a ganta a harbe ta ko ina yamma dinga da ko da yan bindiga ce wallahi inda a ganta ba bacci dare da rana to abu shi wannan sai an to ku dakata. ina da sai da zan yi ku kawo duk abin da yake wajen ku to malam to ta ake ciki ga shi ni da wasu kai kai kai kai wannan kazanta ne ba ma taba ba ma taba in nan manyan aljanu ma mm. muna sarrafa su yadda muke so mu larka su balle ita idan kuna so idan kuna so sai mu narka sai mu narka muku ita ko kuma ku dakata ko kuma in saka muku ita cikin kwalaba ba ku je ku ah, sani da ina ah. ai sai don goma mu mai ran da ita da ita kuma saboda haka saboda haka yanzu ku tashi ku je sai gobe ku dawo kafin lokacin an kawo waɗannan mahaɗai na haɗa muku sannan zan ba ku wani turare wannan turare shi za ku rinka amfani da ita da shi in kun amfani da shi inda ta zo ba za ta samu wani sa'a a kan ba to ana gafata ba kafa kuwa mai gode ba kowa ya kira ka koyi wani Allah ya zama na awai waje hakira mun gode Allah ya ga mana ka mun gode mun gode Allah ya ga mana ka

ai ai abin zama yi kai kai ba ma kai lafiya lafiya ana cikin aiki muna aiki kusa gama mun kira ta muna so wallahi wallahi lafiya wallahi ita ce alga wata malam can banza mofi lafiya kai eh a ina a gidan boka mai shawara da baban tsumbuka na zo ka narka ni ko in narka ku duka na ce duk shiga hankalin ina musu da musu ta su ina ga da ina wani hanyar kaza ta musu su ya ce duk su da hanka da su da rabi kurai na biyar ya ce ta musu kuna da wasu mai nace duk ku shiga hankalin ku ko kuna jira amma na muku magana nace ku wuce ɗaya bayan ɗaya nace ku wuce ɗaya bayan ɗaya nace Shiga hankalinka boka mai shawara da baban sumbuka. Dan Allah. Gari na zo ka narka ne. Dan Allah, dan annabi. Ki haƙuri. Cin abincin. Makaryacin boka kawai. Cin abincin ina. Wallahi na san ƙarya nake yi. Neman abinci ne. Neman abincin ina. kin san yau zamanin yanzu in kace za ka sannu mai shawara da baban tsumbuka to Allah ƙarya nake sannu mai shawara da baban tsumbuka mun afuwa mun afuwa me to Allah mun afuwa duk abin da na faɗa ƙarya ne neman abinci ne neman abinci a da kai na fara neman abinci eh kin san jama'a yanzu sai kana ƙarya za ka iya cin abinci to Allah ki hakuri hakurin ne kimin rai kimin rai ki gafarce ni dan Allah mun afuwa ni da nake makoda nuna zabi daya mari ko dundugu kin ga ba wancan karan ma kin mare ne ai wancan ma kai kaja don Allah ki ki ki ki mun afuwa har duniya ta nade kasa na dai ka zabi daya na ce to imin dindin imin dindin yi kasa da to imin dindin fayo Allah Yeah.

Ango, ango. Ah, ango, ka sha Ka san ni ko wace ce ba? Ka san ni ko wace ce? To, yanzu. Ni ne Sambuka da kake jin labarin nan. Sambuka kuma? Sambuka to ni miki? Sambuka? Sambuka ni miki miki Sambuka? Au, ka manta ma san da kuka kashe masoyina wanda zan aura? wallahi tallahi ba ni bane wallahi tallahi ba ni bane ai na san ba kai amma mijin ina garin nan to dan Allah ya ba Allah ya aure dan in dai ina garin nan ba wanda zai aure ko ba ka ji dan Allah dan a yafe dan Allah dan auren nan a idan kuma aka yi ni na san abin da zan yi na ce kada auren nan na ce kada auren nan idan kuma aka yi ni da san abin da zan Middin ina garin nan ba wanda ya isa ya aure tun da aka kashe masu. Da gida aminu sa, Alhaji Umar, Alhaji Umar bai shadda Alhaji Umar bai shadda Alhaji Umar bai shadda a gaisa a gaisa rana ba ta kariya rana ba ta Sarakin amarya tallaziya da angonta bandiru. to ka ku tsaya tukun da kudin liman kudin nema da ada'a suna ina kudin nema haka yake liman baya mantuwa a ba wa liman to ga fa lakada lakada ɗari biyar ne to bara a bude wannan kayan lefan ko bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani haka

ga cikin gani ni ne ba liman a ni ba liman ba ni ba liman ba ne ni yaran dan asharalle ne ni ba liman ba ne ni yaran dan asharalle ne yi haƙuri ni ba liman ba ne yaran dan asharalle ne Hey, eh.